mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya amina muhammad da kuma yarinyar nan yar kasar pakistan mai fafutukan harkar ilimin mata da ake kira milala yusuf sun je jihar borno a wani rangadi da su kawo tarayyar najeriya milala yusuf dai yar kasar pakistan ne da kuma cika shekaru ashirin da shida da haihuwa a gobe idan mai duka ya kai mu an ne taɓa harbi milala yusuf a shekarar 2012 wanda ake zaton cewa 'yan kungiyar taliban ne amma allah ya mata ƙyar kuma ta rayu sa'annan ta ci gaba fafutukar wayewa mata kawuna game da harkokin ilimin zamani. Bilal Yusuf dai ta taba karɓar nan yabo na Nobel Prize. Bilal Yusuf dai ta kawo ziyara zuwa tarayyar Najeriya sau uku, wayan da jihar Borno ya kasance shine na biyu. yake sakatare janar na Majalisar Ɗinkin duniyan da Hajji Amina Muhammad ta samu rakiyar ruwar gidan gwamnan jihar Borno Dr. Falmata nan Umar Zurum da kuma mai taimakawa gwamna nan musamman kan harkokin kungiyoyin waje wato Dr. Meru Mandara tare da wasu makarafin gwamnatin jihar Borno. mataimakin janar na majalisar ɗinkin duniya Haji Amina ta fara tana mai cewa. This visit will um, has started in Borno. We will end the visit in Abuja where she will meet many policymakers but also more importantly the activists ta ce wannan rangadi ne da muka soma a jihar borno kuma za mu kammala shi a babban birnin tarayya abuja wanda za ta haɗu da manya-manyan mutane masu fada aji da kuma mafi mahimmanci ƙungiyar fararen hula your excellency this year we are going to take stock halfway through the sustainable development goals ta ce kuma a wannan shekarar za mu ɗauki ƙididdigan ƙarƙashin shirin nan da ake kira mdg wanda ake sa ran za gudanar a ƙasar amurka a watan satumban wannan shekara ta ce kuma batun ilimi a wannan shiri na mdg namba na hudu ko za mu iya kai ga wannan manufa kowa a cewar mataimakiyar sakatare na majalisar ɗinkin duniya wato hajiya amina muhammed shi ko gwamnan jihar borno professor babgana umar Salim, cewa ya yi I remember the visit of Malala to Maiduguri in 2017 when I was the commissioner for reconstruction, rehabilitation and resettlement. Ya ce ina iya tuna ziyarar da Malala Yusuf ta kawo zuwa jihar Bondo a shekarar 2017 lokacin ina kwamishinan gine-gine da sake sukunar da jama'a a jihar Bondo. Malala Foundation supported the state government's effort of building confidence in the resuscitation of education. The foundation rehabilitated 27 classrooms. Ya ce kun zo ne don ku jawo hankalin duniya game da mahimmancin harkar ilimin mata, musamman ma ƙananan mata, wanda a wancan lokacin wasu matasa daga jihar ba sa tunanin ziyarar jihar Borno. Ya ce bayan ziyarar gidauniyar Malala gina jajircewa da gwamnatin jihar Borno take da shi wajen sake farfado da harkokin ilimi. yace ce gidauniyar ta kwaskware azuzuwa guda 27 ta kuma samar da kudaden karo karatu wato scholarship ga 'yan mata ɗari bakwai da garin Kwandiga da Gubiyu da kuma Dambuwa wanda aka lalata musu makarantunsu. The foundation also gave two year scholarship through GCC 30 of the 55 Chibok school girls that first escaped Boko Haram of Ya ce gidauniyar ta samar da kuma kudaden karo karatu ga 'yan matan Chibok da aka sace daga 30 zuwa 55 wanda suka samu suka wuce daga hannun 'ya'yan kungiyar Boko Haram. Ita kuma Milala Yusuf ta ce ta yi farin ciki da wannan lokaci da aka bata da manya-manyan jigajigai a jihar borno game da goyon bayan da su samu ta ce zan samu damar gana da jajatun 'yan mata da kuma ƙungiyoyin farar hula wanda suke aiki a ƙasa wajen haɓaka harkan ilimi don tabbatar da cewa an samar da ilimi da kuma harkokin tsaro ta wajen fannin ilimin ta ce zan ƙara da cewa abin da ya sa na ƙara amanna da 'yan najeriya musamman ma game da makomarsu shine 'yan matansu don saboda suna da jajircewa akan makomar ƙasarsu da kuma kansu tuni dai wannan tawaga suka ziyarci wasu makarantu makarantun mata na sakandare a jihar borno da suka karfafa masu gwiwa game da karatun matan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya